la rosti rojo rojo, kunjo flani wa bogojo, kibao tata tuteme teteme, kilingeni kuzama uchutame, uwezi pata we mpaka usimame, haichagui mwembamba. Haka yake, sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin ranar Asabar. Za mu kawo muku shirin ina za mu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. Sai kuma mamacin shirin ciwon mace shirin da ke haɗa kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum. Za mu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho. Yanzu kuma ga Hadiza Kyari da shirin ina za mu je. Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina za mu je matasa wanda ni Hadiza Kyari ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu masu sauraron mu suka ji a makonnin da suka gabata, mun taɓo batun matsalar fyaɗe da ya addabi al'ummanmu. Amma kuma lamarin ya fi kamari a arewacin Najeriya, inda aka ɗau wani sabon salo na cin zarafin yara da ya musu fyaɗe kuma a 'yan kwanakin baya-bayan nan ma lamarin ya zama ruwan dare sai ku biyo mu domin jin ci gaban shirin. Yanzu kuma za mu ɗaura da ci gaban hira da wakiliyarmu Binta Ibrahim ta yi da wasu ƙananan yara da wannan abu ya shafa. Mai sunanka kuma shekaran ka nawa? Sunana Abdul shekara na sha uku. Dama muna ƙauye ne da muka zo nan sai dama babana ya rasu sai da muka zo nan sai aka sani a makarantar boko. To ajin nawa a makarantar? aji na ɗaya. To me ya aka yi abin ya faru da kai namiji an ce kuma wai an wani ya bata maka rayuwa. To dama na san shi ne oganmu ne yana koya mana karet. Karet dai wasan motsa jiki? Eh, eh. shine muka je dama abin nan matar kanin babana ta aike ni ta ce in je in karɓo mata DVD. shine ya ce in zo dama yana da keke haka yana ban ɗani ina zuwa ina dawowa sai na ce ya ban in je in siyo bindiga irin na wasan nan na sallah mm. ya bani na je na dawo ban samu ba shine ya je ya ce in kwanta na kwanta na ya ce in bankare na bankare da na tashi ya ce in kwanta na kwanta ya hau kaina ya cire mun wando yana ta dudduka na sannan kuma yana samun azzakarin shi a duwawu a ɗaki ne ni ban san zai mun haka nan ba to bayan da ka je din ya ga cewa akwai alamun yana sauye maka tun da dai ka ce shekara ka goma sha ai kana dan wayo daga ga alamun cewa yana neman yin wani abu da kai da baka fahimci ko me ba me yasa baka ihu ba to ai ni ban san zai yi mun bane da bayan ma da zai mun na yi ta ihu ba kowa a wajen gidan gida ne dai ba kowa a ciki wanda ake ginawa ne eh amma gama gina shi amma ba kowa a ciki eh, ba kowa a ciki so kai ihu ma eh na yi ihu kuma ba wanda ya so rufe maka baki ya yi ko kowa nuna maka makami ne ba rufe mun baki na ya yi ba da ya ji ina ihu daga baya ya gama ya sake ni na fita sai shi ma ya fita ya kulle kofan shi ya tafi kuma bai ji tsoro ba bai ji tsoro ba kuma ya ce mun in na je na gaya ma iyayena za mu samu sabuwa da shi kuma in na je na yi ma wani ka in je in yi ma wani kuma ka in gaya ma kowa haka ya ce mu to ya aka yi ka gaya a gida ya aka yi aka sani mm, sai da na je gida na gaya ma mama na ina zuwa gida na gaya wa mama na kana kuka ne koko baka iya tafiya ba ne ba zan iya tafiya ba da ta ce zo ni ciwo mata batir ta sa a fitilanta sai na ce mata ni ba zan iya tafiya ba na ce mun na kira na kira ta cikin daki sai ta shigo na gaya mata ta cire min wando ta duba ni an kai ni asibiti an mun test an ce in dawo bayan wata uku to bayan nan ya kake jin rayuwarka ka iya shiga cikin yara ka yi wasa a'a kana jin ka daban mm. kana jin ka an cutar da kai ko kuwa babu komai ina jin an cutar da ni kuma ina ta kuka in ka tuna ya kake ji kawai in na tuna kuka nake yi kuma gashi wannan mutum ne wanda ka yarda da shi ko kuma gashi na yarda da shi shi ne ya kira ni shi kenan ya aikata min haka yaro ne ko ko babba ne babba ne yana da matan shi guda ɗaya yana da 'ya'yan shi guda biyu ko tafiya ba na iya yi lokacin da ya mun na samu na kasu don ba na jin daɗi abin ma na tuna da shi yanzu raina yana ɓaci sai dai allah ya bi min haƙƙina tuban sauraro abinda lokaci ba mu dama kenan a wannan makon amma idan allah ya kai mu makon gobe kasance da mu domin jin ci gaban wannan shirin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma ita wakiliyarmu binta ibrahim da julie Lagos gresham da ta haɗa mana sauti Ni Hadiza Kyari ke cewa mu kasance lafiya ma assalam. Hadiza har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shirin 'ya mace. Assalamu alaikum. Barkanku da maraici kuma barkanku da sake kasancewa da shirin ciwon mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. za mu ɗan jingine batun fyaɗe kana mu koma kan maudu'in da muka fara tattaunawa kai kafin mu fara taɓo batun fyaɗen wato batun dangin miji a zamantakewar aure. Inda muka karɓi bakoncin hajiya Saudatu Shehu Mahadi babbar sakatariyar kungiyar kare haƙƙoƙin mata da tabbatar da musu adalci wato rapa da barista abida hanafi abdullahi ma'aikaciyar babbar kotun abuja to za mu tashi a kan bayanan barista abida hanafi abdullahi inda take magana akan yadda wasu lokutan wasu dangin mijinta ke sa ido a zamantakewar ma'aurata ai sauraro lafiya kalmomi ko an manta da tun da ya yi aure ya daina mana kaza kuma ba haka bane wani kamar yadda hajjia ta ce sa ido ne wani abu ma ba ma mijin ne ya yi ba kai ka sa kuɗin ka saya kai ka yi da kanka amma sai a ga a duk kuɗin ɗan mu ya koma a mace bai da aiki sun sai mata kaya bai da aiki sai gyara mata gida bai kuma alhali ba ma haka bane yana yi ba ma duka abubuwan ita ta yi amma ba ta fito ta faɗa musu ba yawanci zai sa idon nan shi haifar da matsala. To Hajiya ba kya gani nan idan har namiji yana rike da gidan shi yadda ya kamata. yan uwansa idan sun zo ya san matsayinsu ya san kuma inda zai ajiye su idan ma za su tsoma bakinsa a cikin al'amarinsa na cikin gidansa ya san yadda zai tafi da al'amarin ba tare da ya janyo wata matsala ba daga bangaren mahaifiyarsa matarsa ko kuma yan uwansa domin dukkansu uku ba yadda za a yi a raba shi da su Eh, ai wasu kin san ba ma wai a gidan suke ba inda yanzu misali a gidan suke za su ma lura da uki ita ta ita yawanci take makanta wasu su kawai suna gani ne kila yau sun sai wibi ta zo biki tana sa wannan kayan su ba su da irin sai su fara tunani daga hannun mijin ne duk kuma ya yi kokarin da kula a'a wannan dai da matan nan ta yi shi muke ko da ba mijin ne yake mata ba shi ne ke haifar da matsala amma in dai har suna da wadatar zuci ba wani sa ido take da komai alhamdulillah shi ya yi daidai gwargwado ita ma matan haka. Hajiya idan aka samu irin wannan lamari me ya kamata miji ya yi? Namijin da duk da ya samu kanshi cikin wannan miji da zan manta ba wata shekara A taɓa ce ma mai gida na ce babu wanda ya kai ka arziki duniya da ka da uwarka suna shi. Saboda na ji Abida tana faɗin cewa ita ba ta san wannan abu gaskiya ni ban ma san surkai ba kowa da uba ni sani kuma an ɗauke ni ni shekara ta arba'in da ɗaya gidan musu. kuma sai da na gama gashi na gama ina isi na ni aure namijin duk da samu kanshi a cikin wannan al'amari ya shiga tsakanin ya a gaske saboda ba da inda zai kai kowa idan mm. mahaifiyarsu ce take sa yan uwansu mata ko kuma idan yan uwansu mata ne suke ina zai kai su shi rabota da yan uwanta ya zo da ita abin farko dai da zai yi shi ne koma wurin Allah ya nemi dauki na biyu ita mata kullum sai su ga an ce ita ce za ta yi ki haƙuri ya zai ai ɗan uwan shi to ita ma ai ɗan uwan ta bau to namijin da ya samu wannan shi zai yi ƙoƙari ya jajirce na farko ya nuna ma ɗan uwan shi banda uwa ba uwa fa ba da aka iya da ita saboda haka duk yadda za ki ki kunkuta ta dai da kike ya zama ke da ita to ki kunkuta ka da zama ke da uwa dan ta ita ba ba ba mu ya kuma kike so haka za a yi amma sisters ko ɗan uwa in su za a iya cewa kuma ni ina kan ga maza ja layi na yan uwansu cewa mata ta fa mata ta ce wani ma za ki ga har ya kai matsayin da cewa ƙarfi bari a zo gidan ba da kada a yi tashin zai iya bin kannin shi mata ko yayin shi mata gidajen su je da abin da zai musu ba ta gani ba su ma ba san ta gani ba na biyu kuma yawancin maza hmm. idan wuri ya ca kuɗi gaba ɗaya kiɗi ne wa suke ko su kiɗi ne su ko ni ku ta ta ba ki ko ku ta ku kun kisan mu junan ku hmm. yi wani abin da zai zo tsanne shi tafi abin da ya kawo aikin da ya to za a ce ma maza a nan su kuma ji tsoron Allah. Hmm. Ita wannan da kuka rubuta daga gidansu dole ku mata adalcin ko raba ta da ɗan uwan kuma ta zo ta kashe duka komi na rayuwarta ta yi bauta aure da Allah ce ta yi. To dole ne a ɗaga mata kafa ita ma. Ta faɗa malamin Aisha in ce a ce mata gida ce ƴar uwa kika ga mai gida ɗan ɗauke ki yi maki haba haba ba to yar uwar ce bata nuna muhimmanci ki ba mashi mm. idan kika je gida namiji ne ɗan uwan ki mata a kauna to shi ne bai nuna muhimmanci ki ba a wurin ta namiji shi ke da jajircewa farko shi yasa aka ba shi shugabanci kowa shi ne kiwo ne to akwai kuma wani hali da maza kan tsinci kansu malama namiji dama har ya tashi ya saba da je ka dawo babban gida ko kuma irin zaman kishi na mata to sai ya ga kawai haka wannan abu zai ci gaba sai ya ma kowa da muke kyale ku kanku domin fa za su ce ana ta gambarwa sun yi shi sun hmm. mallake shi a asiri a abu idan ce za a ba aikin mita ce ko za a ba su fita mita dabarun dai suna nan da yawa su mata nukan ce musu karki sake ni da uwa ta ka ta gane hmm. karki sake ki zama irin ake tsakanin ki da mijin ki da ɗan uwan shi duk mai abin sun da tsakanin shi hmm. dai in yau kin an so kin kawo ana dariya yadda bai bada ba in ce ba ki da ba ki da ki an so ba ke ce kika hana saboda haka kai ke kowa ya sani in yana son abu ya ce da tare in ko na fahimce ki hajiya to ne wanda lokaci zai dauka musa ya ciza kasancewar kuna karɓan irin matsaloli na ma'aurata musamman ma mata kamar kaso nawa kuke samu wanda ke da alaƙa da wannan batu da muke tattaunawa akai yau gaskiya ba zan ce miki da shi adadi kaza ne. amma zan iya ce miki in kika samu ya cakuɗe ana neman zan zauna ba ko kuma ni tafiya zan yi mm. kin samu kinsu goma na matsalar zamantakewar aure uku cikin su za su iske akwai sa ido akwai sa hannu akwai kuma da bakin wani walau yan uwa walau aboki walau kawa yauwa na yan uwan miji da ke yake kamari kuma muka gani wurin magana haihuwa dan mace ba ta haihu ba aka shekara ɗaya aka shekara biyu cikin ta uku nan ta juya eh, sunan ta ma kila ta daɗe a layi eh, ta shi fa ko kila laifin nashi ne na biyu kuma inda za su ga an samu dambarwar dai mazan mu sun zama da mu da haƙoran mu talatin da an mun gama digiri har mun yi aure kana aikin ka a mm. ka zuwa zanen ta aka danta to wani abu kamar yadda malama da ta ce dazu ne mu ɗan uwan ki dan je a nan na kashe kuɗin ki ma abin da kike so amma a kullum aka ganci da sabon zamin sunan zamin ki na ƴan abuja ne ayin ko ko zama da abuja ma ba mu da shi to ke din nan da Allah ya rufa miki a kiri ke kuma kika yi hakuri kika bari yayi maki to duk da haka baki ganin ka ba Ni ake naki nan dai shi ne ke ba a taɓa lura da cewa sai kai wata gudunmawa cikin al'amari ke kai jiki yake ne ya ma wannan baba ne ya ma wannan kani ya ma ba a taɓa dubar wannan. Ya zama kamar hasada da kishi ya shiga ciki ko? Kishi dama ai an ce kuma lamma. yi mana. Ko daga gidansu da digiri da ki ba ki sauraron komi. Ko hmm. kuma shi ne ba mai aiki aikin ba ko kuma shi mazajen su ba su da karfin da ɗan uwansu yake da shi. da ajiyanci ne nisan adam. Haka. Eh ko da ko kana da gashin wancan rabi ai ba lalle mace ɗaya ko ɗaya ba ne. To amma kasancewar wannan irin waɗannan ƙananan matsalolin suna ah, suna girma su zama manya har ya kai ga mutuwar aure a bar ƴaƴa mace ta ta bar ƴaƴa a gidan miji ta tafi wani gida daban ta yi aure me ya kamata mu yi domin ganin cewa mun taimaka wa mata 'yan uwanmu. Ita mace dama tarbiyyar da ta taso ta ɗin Jason ita ita ne. Wato a su kenan. A su ba karya ba ne akwai kitsoshi da yawa da ta gaskiyar wannan al'amari. Hmm. Irin abin da namiji ya taso ya gani gidansu. Rikon sa kai na kashi mahaifin shi ya mamman aiki shi. Ganin shi yake zunawa gidansu. Duk da mu da mazajen namu abin da muka gani da gidajen mu a wurin mu. shi ne yanayi da mutum ya girma cikin shi ya zama al'ada. To idan mace ta samu kanta cikin wannan mun shawarar da muke ba mata in sun zo wurin mu musamman an an riga an ci da kai yaya babu cuta yau a duniya ne irin ɗan da bai da uwa a gidan shi ba wanda ya cuci da wuce wannan ya taso babu mahaifin shi a gida ko mun kashin ka ido ya fito ina shi in ana ganin ka kuma abin da za ta toshe na ɗanta amma a yanzu cikin mutum wani hali da idan an samu aka zamantakewa kyawun zamantakewa mm. ya ɗan ya shi ta hanyar da ke kan uwa ya kai ba kan ita. Mm. Mukan ce mu mata tun dare da ke da ta ita ce ƴaƴa. ƴaƴanci. san kuma ke san abin da hausa ke ce mu muwa da zura ba. <laughs> Idan mace ta zo ta ɗauki ta cikin wani hali na kuntata gama da ko ƙoho ko kuma an fifita wata akan ta to gaskiya abin da muke ta shawara da shi shi ne koma wurin Allah. Sai idan na kan kaɗin nan ina yayi suna da yawa sai dai na je kan ba ta za a wulakanta tani sosai kuma sai na nuna ina cikin ma'aimin kuma ta shawara ta nuna kan ko sana'a ta cikin gida ko kasuwanci na waje mm. wani ne na cikin da mun gani wani ne mu ci kasuwanci gida ita suna cikin gida ko aikin mun irin na gwamnati ne ci ko na sa kai da muke duk dai wani abu a musu daraja ta abin hannu da kuma mutunci dama ma addini ya ce idan kana so ka zauna lafiya da mutum ka guji abin hannunsa ko yawwa kuma su dangi miji hajiya ai yau da gobe ta tsori sosai tun suna zargin nashi ne har sai sun zo sun nashi ne amma su tabbatar da kina da nashi to sauraro ya abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a cikin shirin ciwon ya mace a wannan mako sai a tare mu a makon gobe domin ci gaba da wannan tattaunawar a madadin dukkanin abokan aiki na anan sashen hausa na muryar amurka da ma bakin namu hajiya saudatu shehu mahaji da barista abida hannafi abdullahi sai wacce ta daidaita mana sauti julie leathers gresham ni aisha ma'azu nake muku fatar alkhairi ma'assalam. ɗimbin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum muri Amurka. Daga Alhaji Maniru ɗan uwa mai Allah a cikin garin ce, Ina ba da shawara ga 'yan uwana na jihar Kebbi. Muna roƙon ruwa, muna roƙon ruwa. Mai bai ya bamu. Mai agazawa, ya agaza mana. agajin nan da ya muna mu kula mu yi aiki da damar da ya bamu mu gyara geron mu gyara masara mu gyara dawa mu gyara shinkafa sannan mu saku da ku wallahi yan jiha kebe kun yi kokari saboda mun ba da gudunmuwa dangane da noma da kiwo allah ya sani waɗanda sun ka sani sun sani don haka ina kara muku gwiwa manoma sai ta batun kowa ku kama Allah Allah shi ne mai bai Allah shi biya muku bukatun da naku da na uwa da na jihanmu da na Najeriya gaba ɗai daga ɗan uwa mai Allah na cikin garin Jiga. Assalamu alaikum sashen Hausa na biyu mai magana uban Amina Bala Mana Auna, magana lokacin gwamnan Niger State. da na yana kira gare ku taimaka mana da shugabannin mu na Najeriya don ana don ana su taimaka mana wanga tashin hankali na batun abinci ya ishe mu taimaka mana idan akwai taimakon da za a yi ko kuma ku rubuta abin nan wallahi billahi yau abin da ake sayan dawa dangi mai cin kwano arba'in da biyar dubu goma sha hudu da ɗari biyar ina taimaka ina abinci da Allah a kira su a taimaka a taimaka mana don Allah Allah halanta muna yawa idan akwai inda za a bi a taimaka don Allah a taimaka ina kira da talakawa mutane su shan baka wuya uba ta yawa Allah na roƙi arzikin ku kuma ku rubuta abin don a samu a taimaki talakawa don Allah don Allah na roƙi arzikin ku don Allah talakawa na wahala muna shan wahala yanzu da abin da za a yi a ci daɗi ba kai dai ka samu dawon ma dai ka kawo gida ina wani babban bala'i sabo su ga aiki ko ga aikin ka je gida babu shi in ji Allah ruha mun asiri ko ruha mun asiri ta muke muku ga mu shawo gaban ne magana uban Amina Bala ma na auna na gode daga jihar Yobe tarayyar Najeriya yau zan bayyana ra'ayina dangane da 'yan siyasa ta ta Najeriya da ma yau da ma tun Najeriya baki ɗaya abu da yake bani mamaki sai kan siyasa ka nuna kana goyon bayansa ka nuna shi kake kauna amma duk lokacin da aka ce maka ɗan siyasa nan ya garke a karagar mulki shi yana maka kallon baka da hankali ko baka san me kake ba mu kuma matasa gaba ɗaya yanzu mun koma harkan siyasa mun daina noma da kiwo mun daina kasuwanci gaba ɗaya matashi kowa an saka na hostin da sauran abubuwa da ana ta kwafa ba za a tsaya a yi kasuwa ba za a tsaya a yi kiwo ba za a tsaya a tsaya a yi noma ba an koma ga siyasa da ba ta harkar Najeriya harkar matasan Najeriya ya koma ga siyasa ina kira ga yan uwana matasa ba ga siyasan nan suke gani Ka nan da suke shi ya kai su gaba ta haka yi karatu idan ka tsaya ka yi karatun nan sai ma amfani idan in kasuwa sai ma ka yi kasuwan ka yin ciwo ka tsaya ka yi ciwon ka kana da damar yin noma ka tsaya ka yi noman ka. assalamu alaikum sunana nasiru uba hamza gabari daga nan kano nigeria ina so in kira ga ministan communication wato mai girma malam fantani allah ji gafarta malam tun da aka naɗa ka mana sauki a yadda ake ɗibin kuɗin mutane ba da san rai ba sai a ɗauki kuɗinka a ce a kuɗin ton ko kuɗin menene min masu abin na su daina ɗiban kuɗin mutane amma abin ya gagara dan Allah malam ka sa baki ka shiga cikin abin nan mu muna ganin gwamnatin na an kawo ta saboda a samu canji amma ba canje canje kawo kan mukamala ya kamata a ce kai makamin communication ne an samu sauƙirin cin zalin da masu waya suke wa jama'a amma abin kullum gaba ike dan Allah malam ka shiga kawo canji a cikin wannan harkoki. sunana nasiru uba hamza gabari daga nan kano najeriya a ni ne abubakar garba jakobo cika rabu ma da ra'ayina shi ne akan mata masu maganin fyaɗe menene menene fyaɗe menene wannan yaya ta wannan maganganu ai sanadi su ne tunda an samu mata ma da ciki wadda yake ta yi zina ne zai ne kuma a shara musulunci ya iya kashe ta kuka sace ta kuka kai ta italiya aka gudu da ita ba hukunta ta ba ana ci kudin kasa gaba ɗaya ba ku taɓa magana a kai ba ai talauci ma yana sa a yi ta komai ma wadatan ma yana sa a yi ta komai to me zai sa ba za ku tsaya ku ga mutane sun wadatu da abin da za su ci da wajen kwanciyarsu da makarantunsu da shauransu ba nan ne ma ilimin zai shiga zuciyarsu har su daina yin fyaɗin har su daina yan matan ma su daina bin mazan suna karuwanci kuma ana ta kashe rayukan mutane saboda talauci da sauransu da mugunta na addini na siyasa da sauransu duk ba ku yi magana ba ba ku tayar da magana a kashe wanda ya saci kudin gwamnati a kashe mutumin da ya tada rikiciwa. kuna maganin kawai na shirme na gode. Assalamu alaikum biwai Hausa sunana Muhammad Sani babban ranar mu lokal ganin Nijar don Allah biwai muna roƙon don Allah ku isa mana saƙon magufa da shugaban kasa da minista aika aikin da ake daga kwanta zuwa makera zuwa makwaya tsaya tak an kwashe komai kuma ma'aikatan sun dawo sun ce gwamnati tarayya ce bata ba su kuɗi don Allah don girman Allah a sai ya muna ba da kuɗi a cikin aikin wallahi talaka na matukar wahala ga hanyar nan masu ra'ayoyin ku masu saurare wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mitoci 1725 da kuma 60 Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Sannan masu sauraron mu ta na'urar intanet za su iya kama mu a ko da yaushe a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. saurare da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon najeriya nijar da kamaru karfe uku agogon ghana sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na ibrahim ka almasi garba da zai zo muku a shirin yamma. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salama abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya